Hukumar EFCC ta kammala gabatar da bayanai da kuma shaidun da take da su bisa tuhumar da suka gabatar kan tsohon gwamnan jihar Gombe Muhammad juma Goje da wasu mutane shida da yin sama da fadi na naira miliyan dubu ɗari biyar a gaban babban kotun tarayya da ke Gombe. An shafe fiye da shekaru biyu jami'in hukumar EFCC Musa salama Okote ke gabatar da tuhume-tuhume na yin almundahana da kudaden hukuma da ake zargin tsohon gwamna muhammad dan juma goje da aikatawa bayan kammala sauraron jami'in hukumar efcc din ne sai mai shari'a babatunde kadiri ya ba da dama wa lauyoyin kariya domin su yi tambayoyi wa jami'in hukumar efcc din kan bayanan da aka gabatar sai dai za su yi wannan tambaya ne a ranar 4 da kuma biyar na watan maris din shekara mai kamawa